Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai yi wata ganawa da wakilai a zauren majalisar dattawan ƙasar. Gwamnatin Kano ta yi watsi da kalaman Sheikh Abdul Jabbar wanda ta ce san ba tuba ya yi ba kuma za ta ɗauki mataki a nan gaba. rundunar sojin najeriya ta fitar da wasu mutane da mayakan boko haram suka yi yunkurin tafiya da su akalla mutane hamsin ne suka mutu sanadin wato sannan wasu suka jikkata a sanadin wata gobara da ta tashi a wani asibitin masu cutar corona kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran talata uku ga watan zulhijja shekara ta 1442 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta 2021 miladiya gwamnatin jihar kano ta yi watsi da furucin Sheikh abdul jabbar kabara wanda ta ce sam kalamansa ba yana nufin tuba ba kwamishinan addinai a jihar kano muhammad tahir adam ne ya bayyana hakan a cikin wani saƙon murya da ya fitar ya ce kalaman malamin ba sa nuna da dama ko janye kalaman batancin da ya yi wanda ake zargin ya yi wa fiyayyen halitta annabi muhammad tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare shi sannan suna ci gaba da rubuta bayanai a kai don ganin gwamnatin jihar kano ta ɗauki mataki a gaba haka kuma ya ja hankalin mutane akan masu shirin ɗaukar doka a hannunsu kwamishinan ya ce sam hakan bai dace ba kuma wannan ya rage ga gwamnati don ɗaukar mataki a kai bayan gudanar da mukabala tsakanin shek abdul jabbar kabara da malaman kano shek abdul jabbar ya fitar da wani sautin murya wanda yake bayani akan janye kalaman batancin da ake zargin yayi wa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'amari ne da ya ɗauki hankali matuƙa wanda ya sanya malamai da sauran al'umma ke furta albarkacin bakinsa a kai shugaban najeriya muhammadu buhari zai yi wata ganawa da mambobin majalisar dattawan najeriya a daren yau talata a cikin wata wasiƙa da shugaban majalisar ahmad lawal ya karanta a yau yayin zaman majalisar shugaba buhari zai gana da mambobin majalisar su 109 don tattauna akan batun da suka shafa lamuran tsaron kasar wasiƙar gayyatar na kunshe da bayanan ranar da za a yi taron da kuma lokaci da wurin da za a yi za a yi taron ne a yau talata da misalin karfe 8 na dare zuwa abin da ya sauwaka a fadar gwamnatin tarayya da ke abuja hakan ya biyo bayan ci gaba da kai hare-hare munana wanda 'yan bindiga suka ci gaba da kaiwa tare da yaduwar ayyukan ta'addanci a najeriya ganawar za ta mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi tsaro a najeriya ana sa ran wasu wato wasu bangarori daga cikin masu ruwa da tsaki a tsaro za su halarci ganawar ta yau Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC reshen jihar Kano ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki don wayar da kai tare da tunatar da su akan hanyoyin mallakar katin zaɓe na dindindin. Hukumar ta shirya taron ne a bisa damar da aka sake buɗewa don ci gaba da yin rijistar katin zaɓe ga mutanen da shekarunsu suka kai goma sha takwas ko waɗanda suke da buƙatar gyara ko kuma waɗanda katinsu ya lalace ko ya ɓata ko kuma suka samu sauyin gari ko unguwa. taron ya mayar da hankali ne akan yadda mutane za su mallaki katin zaben su da kuma manufar sauƙaƙa shi ta hanyar amfani da wayar tafi da gidanka kwamishinan zaɓe a jihar kano farfesa a arabu shehu wanda ya samu wakilcin babban sakataren gudanarwa a hukumar alhaji jibrin adamu musa ya ce an shirya taron ne domin sake bayanai akan hanyoyin mallakar katin zaben ta wayar tafi da gidanka tare da roƙon masu ruwa da tsaki don ganin sun bayar da gudunmawa wajen ci gaba da wayar da kan al'umma akan muhimmancin katin zaben da kuma hanyar da za su bi domin su mallake shi su sun fi mu zama kusa da jama'a mu muna yi ta hanyoyin kafofin rediyo da talabijin da mu je kasuwa mu dan yi bayani wa mutane haka da sauransu amma kaga su tare suke da jama'a ko a tare da su saboda haka sun fi mu kusanci da su sai su je su daɗe musu jawabi su faɗakar da su cewa gafa abin da ake ciki saboda haka kuma wanda baya da shi ya je ya yi wanda yake da shi yake son ya canja eh, wani abu daga ciki ya je ya canja wanda nashi ya koke ya je a sake mar wani sabo so duk akwai wayannan matakai sai dai hukumar ta koka akan yadda mutane da dama ba su yi rajistar ba har yanzu wadda aka fara tun daga ranar 28 ga watan yulin da ya gabata wasu daga cikin mahalarta taron sun yi tsokaci tare da jan hankalin hukumar don ci gaba da tsarin da take na sauƙaƙa wa jama'a don ganin sun mallaki katin zaben da kuma wato tabbatar da wurin da aka yi rajistar a nan aka maida katin zaben rubuta su tambayoyin nan muhimmai amsar da aka baya a rubuta a fassara su da hausa a rarraba wa mutane musamman su eo e na local government don saboda waɗannan tambayoyi ne inda an yi tambaya an ba da ansa to idan akwai wani littafi ko kuma wata takarda ba su mutum ya zo yana su tambaya ba kayi a kano ka ji sunanka ya fito a wata jiha ko ba gaskiya ba muna da buƙatar a yi a jiha na local gamman da za su yi su yi a local gamman wanda suke ward ward suka kawo mutane su zo su karɓo musu saboda kada ka yi registration a Kano ka ji sunanka ya fito a Jigawa ko a Lagos ko a wani guri sannan sun yaba hukumar ganin hanyoyin da take bi don sauƙaƙawa mutane musamman ƙarin mazaɓu da wato da ta yi a kwanakin nan an gudanar da taron ne a yau a ɗakin taro na gidan mambayya da ke Kano mutane daga ɓangare daban-daban ne suka halarta tun daga ɓangaren shugabannin gargajiya shugabannin addinai 'yan siyasa ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma jami'an tsaro masu kallon mu kuna kallon labaran matashiya tv za ku iya bayyana mana rayuwar bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da saƙo kan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara haka zalika kuna da damar bayyana mana abubuwan da suke faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako a kan lamba 0809639266 za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani namu kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya har da youtube a mujallar matashiya ko karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com bari mu karɓi wannan sako assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas Kowanne yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a ba ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin ka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to barkanmu da dawowa rundunar sojin najeriya ta tabbatar da dakile wani harin mayakan boko haram da suka yi yunkurin sace wasu mutane maharan sun yi yunkurin garkuwa da wasu matafiya sai dai rundunar ta dakile harin tare da kubutar da matafiya goma sha bakwai jami'an hulɗa da jama'a na hukumar sojin najeriya birgediya janar onyema unwachuku shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar ya ƙara da cewa sun kubutar da mutane da dama waɗanda ke tafiya a babbar wato babbar hanyar maiduguri zuwa da maturu sannan kuma akwai wasu mutane da rundunar ta kubutar a wani harin mayakan da suka kai kantori ƙauyen da ke kan hanyar damaturu zuwa maiduguri dakarun rundunar haɗin kai a runduna ta ɗaya su ne suka daƙile yunƙurin harin da mayakan boko haram suka so kaiwa a kusa da ƙauyen auno daga jihar kaduna kuwa 'yan bindigan da suka wato sun saki sarkin kajuru alhaji hassan musa bayan kwana ɗaya da ya yi a hannunsu guda cikin manyan 'yan majalisar sarkin kajuru shine ya tabbatar da sakin sarkin wanda aka kama shi a daren asabar wayewar lahadi 'yan bindiga sun sace sarkin ne bayan sun zagaye garin kajuru akan kan babura dauke da bindigu sannan suka fara harbin mutane maharan sun sace sarkin tare da iyalansa su goma sha uku sai dai har yanzu iyalan sarkin na hannun 'yan bindigan kafin sakin nasa sai da 'yan bindigan suka nemi a basu kuɗin fansa naira miliyan 200 sai dai babu wani bayani akan biyan kuɗin kafin sakin sarkin a 'yan kwanakin nan 'yan bindiga sun matsa da kai hare-hare a kaduna da wasu jihohin arewa maso yammacin najeriya ko da yake gwamnatin jihar ta jaddada ƙudurinta na kawar da 'yan bindiga ba tare da yin sulhu da su ba Hukumar lafiya a ƙasar Iraki sun bayyana mutuwar mutane hamsin waɗanda suka mutu a sanadin wata gobara da ta tashi a asibitin mutanen da ke ɗauke da cutar corona. Gobarar ta tashi ne a wani asibiti da ke birnin Nasiriya sannan ta jikkata wasu da dama. Mai magana da yawan hukumar lafiya a ƙasar ya ce mutanen sun mutu ne a sanadin konewar da suka yi a sakamakon gobarar. tana aka kashe gobarar sannan ake ci wato aka ci gaba da kula da waɗanda suka samu rauni a sanadinta haka kuma an fara gudanar da bincike domin gano sanadin tashin gobarar a asibitin wanda ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane hamsin tare da jikkata wasu wani wato a bangare guda kuma wasu daga cikin 'yan uwan marasa lafiyan da suka mutu sun gudanar da wata zanga-zanga a sanadin rasa ran 'yan uwansu. a kwanakin baya ma sai da wata gobara ta tashi tare da hallaka mutane da dama a wani asibiti da ke kasar indiya duka-duka da wannan labaran muka kawo ƙarshen labarin na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki anas usman ahmad suleiman ahmad mutula ibrahim masuda abdullahi sai Kadija ahmad sunana abubakar mutula ibrahim nake cewa sai an jama'a